The Nigerian army have failed are paying in discharging their responsibilities of protecting the commuters. Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum kenan ke bayyana cewa jami'an sojan Najeriya sun gaza wajen kare lafiyar matafiya. A da ranar Juma'a da ta gabata ne wasu da ake zaton cewa mayakan Boko Haram ne suka shigan bultu sanye da kayan sarki da suka kafa shinge kan hanyar Maiduguri zuwa da Maturu inda suka dinga kai ma mutane da dama hari da ma kwashe wasu mata da maza da ma ƙananan yara da aka ce adadinsu ya tasamma 35 wanda har yanzu babu su babu ɗuriyansu. And it is also very annoying to note that these atrocities are being committed between Sakana and Auno, a distance of only 20 kilometers. Surprisingly, we have a brigade commander with his team in Sakana, commanding officer with his battalion in Auno covering a distance of only 20 kilometers, and they are paid to protect the commuters. ya ce abin bakin ciki ne a ca ana irin wannan aika-aika tsakanin ƙauyen jakana da auno wanda tsakanin su bai wuce kilomita ashirin ba kuma abin mamaki muna da burgen komanda a jakana tare da mutanensa muna da kuma komandin ofisa a ƙauyen auno wanda tsakanin su kilomita ashirin ne kawai kuma ana biyan su ne don kare lafiyar mabiya waɗannan hanyoyi amma ba mu ga hakan ba kuma maganan gaskiya ba mu ji daɗi ba. The most important thing is that I left Maiduguri this morning along this line I couldn't see between Auno to Chakara, single army personnel. Neither a police personnel. They are busy collecting money in checkpoints. Ya ce abu mafi mahimmanci shine na bar ma Maiduguri yau da safe kuma akan wannan hanya na zuwa wannan ƙauye na Jakana ban ga jami'in soja ko da guda ɗaya ba ko jami'in 'yan sanda suna nan kawai sun da kufa wajen karɓan kuɗi a wajen mabiya hanyar suna kuma cin zarafin mabiya hanyar da ma mutanen da ke ƙauyuka. The federal government and indeed the Nigerian army has to listen to the voice of the Nigerians. ya ce gwamnatin tarayya da jami'an sojan kasar dole ne su saurari al'umma don maido da zaman lafiya da lumana a najeriya dubi yawan motocin da aka kona a wannan hanyar a cewar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ganin cewa akwai mutanen da suka samu suka tsere an dai an tafi da nasu kamar yadda wannan malamin ya shaida manema labarai lokacin da aka tare su a wannan hanyar da kuma aka tafi da yar sanar cikin sa yana ji yana gani efes first muslim da suka tare da second wa sai mu ne sai muka juye moto sai wanda muka bar su baya din sai suka fara bude man wuta direba ya gagara gudu sai ya shiga daji sai muka bude buti muka fita ta wuri to matan da suka shigi da yaran da suka shigi bamu san ya ba muka gudu a daji sai haka muka shira a tsakanin manu zuwa zakana muna moto da ya yarsa ita ta yi ta yi ta bude kofa wurin eh, ta zauna wurin kondokta ne ta bude kofa ne ta gagara budewa ne sai muka mu muka fita muka bata sai sun sun same ta na gudu na je daji ina kwance na gani suka cire yata sai suka sa moton hilon su sai suka tafi muna da gwamnati ya taimake mu da wannan abubuwa da ke faruwa a sa kwazo kwazo da za sa security men sai da har zuwa wannan lokaci babu abin da jami'an tsaron suka ce game da wannan hari musamman ma na irin waɗannan hare-hare da akan kai kwanakin nan a 'yan baya-baya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya